is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara da mita arba'in da ɗaya da mita goma sha shida da mita arba'in da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a mita mai matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron shirye-shiryen nan kai tsaye wato ta tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da noma da kuma muryar arewa da lol FM. A koyaushe kuke sha'awa za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet hausa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya daga nan birnin Washington DC sahabo Imam Aliyu ne tare da Halima Jimarau da kuma sauran abokan aiki muke horin cikin gabatar muku da shirin wannan sahiyar Alhamis. To ku fara da jin kanun labarai. Majalisar Dokokin Amurka ta karrama madigar 'yan rajin kafa demokradiyya a kasar Bama Unsan Suci. Gwamnatin kasar Amurka ta ce tana kyautata zaton ganin China da Japan sun warware rikicin da suke yi salin alin cikin lumana. Masana addini a birnin Roma na ci gaba da jayayya akan wani rubutun da ke kan wani ɗan ƙanƙanin ƙyalle da ke nuna cewa watakila wasu kiristocin horko-horko sun zaci cewa shugaban addinin su Yesu Kiristu ya yi mata. To a gaishe ki, muna da rahoto kan dangantakar China da kuma Najeriya. 'Yan majalisar dokokin tarayya a Najeriya sun ba mu ɓangaren zartaswa wa'adin mako biyu ya sallami shugabar hukumar hada-hadar kuɗi. To masu tsaro ku yi mana aikin gafara saboda tangarɗa da muke samu da mu a yau ba za mu samu damar kawo muku shirin tsaka mai wuya ba amma a halin yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya. Tare da sallama a gare ku da watan an wayi gari lahiya ga labaran duniyar. Majalisar Dokokin Amurka ta karrama madigar 'yan rajin kafa demokuraɗiyya a kasar Bama Unsan Suci da lambar yaban zinariya a jiya Laraba a yayin wani bikin da aka yi a majalisar. Da hannunta ta karbi lambar yaban wadda aka bata tun shekarar 2008 lokacin da gwamnatin mulkin sojin ƙasarta ta haihuwa ta tursasa mata zaman wakahi. Unsan ci ta gode ma Amurka saboda dadewar da ta yi tana goyon bayan ra'ayin kafa demokradiyya a kasar Bama a zamanin mulkin soji, ta bayyana kwarin gwiwa cikin taka tsantsan cewa yanzu kasarta ta kama turbar samun 'yanci da demokradiyya. Sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da uwar gidan tsohon shugaban kasar Amurka Laura Bush da manyan 'yan majalisar dokokin Amurka sun yaba ma Unsan Suci saboda ƙarhin halinta da kuma jimirin da ta nuna a tsawon shekaru goma sha hudun da ta tsare. Gwamnatin kasar Amurka ta ce tana kyauta zaton ganin China da Japan sun warware rikicin tsibiran da suke yi salin alin cikin lumana. Kakakin fadar shugaban kasar Amurka ta White House Jay Carney ya faɗa a jiya laraba cewa amurka ta yi amanna kyakkyawar dangantaka da zamantakewa tsakanin japan da china abu ne mai amfani ga duka ƙasashen yankin ha kuma ya ce amurka bata ce wato bata ce ga matsayinta ba game da 'yancin waɗannan tsibiran zamantankiya ya ƙara ta'assara tsakanin china da japan tun daga makon jiya da japan ta bayyana aniyarta ta sayan tsibiran da suke takaddama a kai a tekun gabashin china tsibiran da ake takaddama kai su ne waɗanda ke ƙarƙashin ikon japan waɗanda kuma china ke ikirarin mallakarta ne a japan ana kiransu senkaku a china kuma ana kiransu diyawu labaran duniya ake saurare daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masana addini a birnin Roma na ci gaba da jayayya a kan wani rubutun da ke kan wani ɗan ƙanƙanin ƙyalle da ke nuna cewa watakila wasu kiristocin horko-horko sun zaci cewa shugaban addinin su Yesu Kiristu ya yi mata. Da take magana a wajen wani babban taron nazarin addini da aka yi a wannan mako, Profesor Amurka Karen King ta sashen koyar da ilimin addini a jami'ar Harvard ta bayyana cewa masana na nazarin wani rubutun da ke kan wani ɗan ƙyalle. wanda ya ruwaito Yesu Kiristu na ambatan kalmomin matata. King ta ce rubutun tun na karni na hudu ne amma akwai buƙatar yin ƙarin gwaje-gwajen tantance tsohon wadar da aka yi rubutun da ita. An rubuta kalmomin ne da Coptic wato wani harshen kiristocin ƙasar Masar na zamanin da kuma babu cikakken bayani game da muhallin kalmomin da yake an gansu ne a rubuce akan ɗan guntun ƙyallen da ya ɗara kati da kaɗan. King ta ce kalmomin ba shaida ce da ke nuna cewa Yesu ya yi mata ba, kawai dai watakila wasu kiristocin horko-horko sun zaci hakan, koyarwar addinin Kirista ta daɗe da tsaida cewa Yesu bai yi aure ba. Duk wani sabon bayanin da ya bullo game da dangantakar shi wato dangantakar Yesu da mata, walau a matsayinsu na abokan zama ko almajirai na iya shahwar muhawarorin da ake game da matsayi ko rawar da mata ke takawa a cikin addinin Kirista. wasu masu tababar bayanin na nuna cewa ɗan kasuwar da ya mallaki ɗan ƙyallen da ke ɗauke da rubutun watakila yana tallata shi ne domin ya ƙara mishi daraja a kasuwa wata mujallar ƙasar faransa ta ba da wato barkwanci ta wallafa zane-zanen annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a wani takun da ke barazanar iza wutar munanar zanga-zangar da musulmi ke yi a faɗin duniya saboda wani fim ɗin raini ga annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wadda aka yi a nan amurka da ɗan kuɗi da bai taka kara ya karya ba mujallar Charlie Hebdo ta wallafa ɗimbin zane-zanen annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a jiya Laraba daga cikinsu akwai da yawa da ke nuna annabin zir wa iyazu billah. A zaman martani ga abin da mujallar ta aikata gwamnatin ƙasar Faransa ta ɗauki matakin rurrufe ofishin ta na jakadanci manya da ƙanana da cibiyoyin yada al'adun ƙasar da kuma makarantunta a wasu kasashe ashirin a gobe Juma'a a zaman rigakafi. kakakin fadar shugaban kasar amurka ta wada house jay ya ce jaman gwamnatin amurka sun tuhumi dalilin editocin mujallar na buga irin waɗannan zane-zane masu tsananin cin mutunci amma ya kara da cewa ba su tuhumi 'yancin mujallar na wallafa zane-zanen ba a pakistan ɗaruruwan lauyoyi sun kutsa cikin ofishin jakadancin amurka da na sauran ƙasashen waje domin su bayyana ɓacin ransu da fim ɗin na cin mutunci ga addinin islama hakan kuma an ba da labarin zanga-zanga a afghanistan da sri lanka da indonesia da kuma ƙasar lebanon likitocin ƙasar sweden sun yi dashen mahaihuwa daga uwa zuwa ya irin shi na farko amma ba za su ɗauki aikin a zaman ya yi nasara ba har sai ɗaya daga cikin waɗanda aka yi ma dashen mahaihuwar ta haihi ɗa mai ƙoshin lahiya shugaban tawagar likitocin na jami'ar gothenburg ya ce likitocin hiɗa da goma ne suka shahe ranakun asabar da lahadi suna aikin dasa mahaihuwar wasu tsofaffin mata biyu a jikin 'ya'yansu mata dukansu biyu 'yan shekaru talatin talatin daga cikin matan da aka yi ma madashan dai an aihi ɗaya ba ta da mahaihuwa ɗayar kuma ta rasa ta ce sanadiyar cutar sankarar da ta yi a wasu shekarun baya likitocin sun ce sun zaɓi yin da shan ne daga uwa zuwa ya domin rage kasa da rashin dacewa kuma saboda an riga an tabbatar da cewa iyayen nasu suna haihuwa kwararrun masana sun ce sun yi amanna mahaihuwar matar da ta bar ganin jinin haila na iya ɗaukan ciki idan aka dasa ta ga macen da ke da sauran kuruciyarta. To labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla a cikin wannan rahoto da za mu kawo muku da wakiliyar muryar Amurka Heather Maddox ta aiko mana daga Abuja ta ce jami'an Najeriya sun ce bashin dala miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari ɗaya da ta karɓo daga hannun China za a yi amfani da su ne wajen tafiyar da ayyukan gina hanyoyin jiragen kasa da faɗaɗa tashar jiragen sama waɗanda za su iya sake zabura da tattalin arzikin Najeriya da sassauta matsalolin tsaro da Najeriya take fuskanta. Amma wasu 'yan Najeriya suna bayyana shakkunsu kan haka suna cewa abin da kawai bashin zai yi Shi ne saya wasu 'yan kasuwa daga China hanya daga jami'an Najeriya masu ƙuruciyar ɓera. ana kiran bashin mai rangwame saboda sharuɗar da aka ba da shi ba mai tsanani ba ne kuɗin ruwa da najeriya za ta biya shine kashi biyu da rabi cikin ɗari najeriya tana tsawon shekaru ashirin ta biya wannan bashi Gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi amfani da kudaden wajen haɓaka sashen sufuri kan wasu ayyuka da take gani masu muhimmancin gaske ne kamar gina hanyoyin jirgin ƙasa na zamani a Abuja da kuma faɗaɗa tashar jiragen sama a Legas, babbar cibiyar kasuwancin Najeriya ɗaya daga cikin birane da suke ƙara haɓaka cikin hanzari a duniya. Dan shekara 29 da haihuwa Opayemi Agbaje ɗan fafutuka ne wanda ya ce idan haka aka ta samu aka samu damar gyara bangaren sufuri wadda a halin yanzu ya rugurguje hakan zai kasance mataki na farko wajen kawo ƙarshen bakar talauci da ƙalubale da ƙasar take fuskanta a bangaren tsaro na shekara da shekaru agba ya ce hakan zai gaggauta jigilar kayayyaki zan ce za ni kasuwa kuma in samu an kai mini kaya zuwa wurin cikin lokaci zai kai can cikin ɗan ƙaramin lokaci hauhawar farashin kaya zai ragu hakan zai iya tasiri kan tattalin arziki ayyukan ci gaba za su bunƙasa za a yi jigilar kayan amfanin gona daga nan zuwa can cikin lokaci Agbaje ya ce bashin ba kyauta ba ne sai dai yarjejeniya ce ta kasuwanci yana tsammanin China za ta yi amfani da baiwa Najeriya wannan rance wajen ƙara dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da burin samun albarkar ƙasa daga Najeriya kuma ta sayarwa Najeriya kayayyaki da aka sarrafa daga ƙasar. ya ƙara da cewa Najeriya tana da albarkar ƙasa mai yawa da za ta so ta sayarwa wasu daga waje kuma tana da ɗimbin jama'a waɗanda suke son saye-saye. A wani ƙauye a wajajen fitar birnin Abuja, Orison Frederick, wadda ba da jima wannan bane ya kammala jami'a, yana tsaye a wani juji mai tsawon mita uku. Ya ce ayyukan raya ƙasa da China take yana da farin jini ga gunƙen Najeriya, domin suna kawo fasaha yayin da wasu ƙasashe kuma sai zunzurutun kuɗi suke riƙewa su zo Najeriya. Freddy ke ce wato China kenan suna sha'awar ba da shawarwari da gudumawar su cikin sauki suna son ganin wasu ma sun bunƙasa kamar yadda su ma suka samu ci gaba. Sai dai ba duka 'yan Najeriya ne suke da kyakkyawar zato kan shirye-shiryen nan ba. Daraktan sashen bincike na cibiyar bincike kan harkokin siyasa da ilmi da ayyukan ci gaba Buhari Bello Jega ya ce shekaru masu yawa Najeriya tana samun irin waɗannan basussuka da nufin haɓaka sashen sufuri amma ba abin da hakan ya taɓuka. Ya ce rabin kuɗaɗen ana amfani da su ne wajen ayyukan bogi saura kuma jama'ai su zuba su aljihu. Jega ya ci gaba da cewa daga ƙarshe waɗanda suke amfana su ne kusoshi da ƴan boko da ire-irensu domin waɗannan ne masu wakiltar ƙasar a karɓo irin waɗannan basussuka tun da farko. Jega ya ce cin hanci da rashawar da ake fama da su a Afirka sun sa China ta ƙara samun shiga a nahiyar Afirka wanda hakan ya wato haɗari ne ga talakawa. Ya ce mugun abin da hakan ka iya faruwa shine China za ta mallaki idan wato za ta mallaki kusan dukan albarkar ƙasashen afirka suke da su da kuma kasuwanninta yayin da take ƙara cika aljihun mutane masu hali da ƙarfi haka ma ya ce ɗaya zaɓin bai da wato ba zaɓi ne mai kyau ba ya ce tallafi da ƙasashen yammacin duniya tamkar mulkin mallaka ce a kaikaice saboda sharuɗa da ake gindayawa idan aka duba ba su da asali a yankunan saboda haka aiwatar da su yana zama da wahala. To a gaida sahabu Imam Aliyu A zamanta na mako-mako wanda take yi duk ranar Laraba majalisar zartaswa ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Ebele Jonathan ta yanke shawara kan wasu muhimman batutuwa kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da Umar Faruk Musa ya aiko mana. yau majalisar zartarwa ta najeriya karkashin jagorancin shugaban kasa goodluck ebele jonathan ta yi muhimmin taron da ya share wuni daya ana yin nazari da bita akan rahotanni muhimmai guda biyu dangane da sha'anin ilimi da kuma gudanar da noman sukari a cikin najeriya a bangaren ilimi dai majalisar ta karbi wani rahoto na musamman wanda aka gabatar mata dangane da cikakken binciken da aka gudanar akan manyan makarantu da ƙanana a duk faɗin najeriya domin duba matsalolinsu da abubuwan da suke bukata domin su kara inganta da kuma irin hanyoyin da ya kamata gwamnati ta bi domin ta nemo kuɗi da za ta tura wa waɗannan bangarorin domin al'amuran ilimi ya bunƙasa kuma a fice daga irin matsalolin ilimi da ake fuskanta a cikin najeriya a yanzu daga bisani kuma an gabatar wa majalisa wani babban rahoto da ya shafi sha'anin noman sukari inda minista agagu wanda shine ke kula da sha'anin saka jari da kuma bunƙasar kasuwanci ya nuna muhimmancin da ke akwai na najeriya ta ba da tallafi na musamman domin a bunƙasa noman sukari a najeriya ganin cewa najeriya ita ce baya idan aka kwatanta da kasashen afirka na yamma dangane da noman sukari wanda yake kawo matsaloli da yawa da rashin aiki da kuma hasarar kudaden shiga da najeriya ke yi wurin baiwa tallafi na musamman ga manoman nan ko kamfanoni da ke shigowa da sukari a cikin najeriya bayan da aka kammala zama na yau ne ministan watsa labarai ya gana da manema labaru inda ya karfafa muhimmancin noman sukari domin samar da akalla ayyuka ga mutane miliyan biyu da kuma ragewa najeriya hasarar kudaden da take yi domin ba da tallafi na musamman ga kamfanoni masu kawo sukari a cikin najeriya a shekarar da ta wuce najeriya ta kashe kudi naira biliyan dubu dari da daya ah, wanda muka siyo shuga daga kasan waje kuma a cikin dari daya muna da faktorori na makasan nan suna iya yi shuga na kashe uku a cikin dari daya wanda kuma duka kasashe na afirka ta yamma sun fi mu kokari a wannan ba wannan shine maganan ba muna da babban kasuwa na kusa miliyan 167 wannan kasuwa kullum muna kawo shuga daga waje wato 'ya'yanmu da su fito makarantu suna neman aiki babu noma eh, shuga a kasan nan duka an yi baya to amma abin da ake tsoro shine farashin ba zai ragu ba idan an fara yin shi a cikin kasar najeriya wannan ba abin damuwa ba ne ga gwamnati eh, ba za mu yi a ce wannan yanzu ba domin eh, na farko asara na kawo shuga daga waje daga kasashen waje in ka duba na da eh, manoma kasan waje suka samu aiki mu mu sun bar eh, makarantu babu aiki manoma babu eh, tamako da zai ce kara noma domin iraye da iyalinsa kuma kudin da muke kashe mu siya shuka daga kasan waje muna da bukata da yawa kasa na zamu yi amfani da kudin mu kara ba karfin mu game ga inganta rayuwa jama'a mu ministan watsa labaru na najeriya kenan mr labaran mako a ganawar da na yi da shi bayan da majalisar zartawa ta najeriya ta hito daga taron da ta yi wuni daya tana yin shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To a gaida Umar Faruk Musa, bangaren masu yin dokoki kuma wakilan Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya sun baiwa bangaren zartaswa wa'adin mako biyu ta kori shugabar hukumar hada-hadar kuɗi Madam Aruma Ote ga kuma Madina Dauda da dalili. A wata sabuwar takaddama bayan ta Naira dubu biyar, Majalisar Wakilai ta baiwa bangaren gwamnati umarni cewa ta kori shugabar hukumar hada-hadar kudadenta Madam Aruma Ote ko kuma ta haɗu da fushin majalisar. Jiya jiyan nan ne shugaban ƙasa ya ce a mayar da Madam Ote akan mukaminta. Usman Bawa Garba ɗan majalisar wakilai ne. Mun duba ne mun ga cewa ana bincike kanta kuma kamar shi colleague ina da yake cikin kes ɗin da aka fara bincike shi da kanshi ya sauka don a yi binciken da ya kamata su daga cikin wurin aikin nata sun zauna sun tsige ta ba mu san menene ya sa shi shugaban kasa zai mai ta ba ya kamata a ce a bari su su tsaya a aikin a yi binciken a tabbatar cewa eh ba ta da wani laifi kama a maida ta amma yadda tsarin da ya bi bai daidai ba gaskiya to yanzu tun da ya nuna muku ya hau kujerar naki ba zai cire tan ba wa'anne mataki za ku ɗauka na tilasta mai ya cire ta iri eh mun ba da sati biyu kuma za mu tsaya mu gani sati biyun ya yi mu ga in bai cire tan ba sannan sai mu duba mu ga mu ɗauko eh, kundin tsarin ƙasar nan mu ga menene ya kamata mu yi sai mu aiwatar. Dama sakamakon bincike da kwamitin Ibrahim El Sudi ya yi ya ce a sallami Madam Aruma Ote saboda rashin cancantanta da kuma yin sama da fadi da kudaden hukumar har ya zuwa lokacin da 'yan majalisar suka tafi hutun wata biyu har suka dawo. za a iya cewa madam ote tana nan daram akan kujerarta duk da wata gajeruwar dakatarwa da aka yi mata na tambayi ahmed ali gulak mai baiwa shugaban kasa shawara a harkar siyasa dalilin da ya sa ba a kori madam ote da ma waɗansu waɗanda sakamakon bincike ba da shawarar a yi ba sai ya ce idan an kawo maganan ote da 'yan majalisa hausawa suka ce in bera yana da sata daddawa da ware yake dalilin haka ote kin ga zargin da oke ta yi musu kuma in kin duba kuma an tabbatar sun zo sun karbi kuɗi za su je semina a A london ne ko america ba wanda ya ji kuɗin an cinye bai kamata bane wa'annan su ma a gabatar da su a gaban kotu shi na ke ce miki ki yi hakuri ki dan dakata ana kan bincike duk abin da yake motsi a cikin ciyawa zai fito dalilin haka ai kwanan baya da ake wannan binciken maganan tallafin mai na yi magana na ce bincike yana da kyau amma idan za a yi abu a yi shi fi lai tsakani da Allah babu bambanci a kira Diziani tana minista a kira lokacin wane ne ma MD na GMD na petroleum a kira shi na ce to lokacin da aka fara wannan tallafi mai kupulokun yana ciki eh, Rilwan Lukman, former minister, yana ciki lokacin. Eh, Barkindo, former GMD, yana ciki. Ai ya kamata idan za a yi bincike a yi shi holistic. Ba kira kowa da kowa ya yi bayanin iya sanin shi me ya sani to idan aka yi haka za a ce to ana adalci amma a ji a tsoma wannan dizani a ji a tsoma wannan kawai a yi limitin bincike a lokacin da goodluck jonathan ya fara mulki ba daidai ba ne ba adalci aka bayan wannan cece ku ce ne kwamitin kula da harkokin kasashen waje a ƙarƙashin nnen na elendi ukeje a wata ƙwarya-ƙwaryar dandalin sauraron ba'asin jama'a ta tabbatar wa 'yan asalin tsibirin bakasi waɗanda suka kawo kuka cewa najeriya za ta koma kotun duniya domin a sake bankaɗo maganar miƙa tsibirin ga ƙasar kamaru a lokacin mulkin shugaban ƙasa olusegun obasanjo Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, masu sauraro muna huskantar matsaloli da na'urorinmu tun daga magaribar jiya a nan Amurka, saboda haka muke ƙara baku haƙuri saboda ba za mu samu damar gabatar muku da shirin tsaka mawuya na Aliyu mustafan Sokoto ba. To amma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto akan hanyoyin inganta noman shinkafa a Najeriya a daidai lokacin da matsalar karancin abinci take ɗaya daga cikin dalilan da ke hana ci gaba a ƙasashen Afirka duk da ƙasa mai dausayin da ake da ita. A yayin da gwamnatin mm. Najeriya ke kashe tsabar kuɗi a naira biliyan 360 wajen shigo da shinkafa daga ƙasashen waje a duk shekara. Su 'yan kasar na ganin yanzu lokaci ya yi da ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali wajen bunƙasa noman shinkafar ta yarda ba sai an shigo da ita daga wata ƙasa ba. A yanzu dai kimanin ton miliyan biyu da dubu ɗari biyu na shinkafa ne ake samarwa a Najeriya a maimakon kimanin ton miliyan biyar da ake bukata a ƙasar. A halin yanzu dai jihar Niger na samar da kimanin ton miliyan ɗaya na shinkafar da ake samarwa a Najeriya. To ko ne matsalar kungiyar masu noma shinkafar Alhaji Muhammad Garba shine sakataren kungiyar manoman a jihar Niger. Jihar eh, masu noman shinkafa na Niger State abin da ke babban matsalar su shine taimakawa daga wurin gwamnati. Komi gwamnati za ta yi ba a taimakon bai zo a lokacin da ya kamata a kawo shi. Wato akwai delay ko kuma bata lokaci. Akwai bata lokaci. Akwai akwai ishu na akwai maganan tallafi daga gwamnati kamar hanyoyin na ba da bashi don su a bunƙasa al'amarin. Sunana Muhammadu shayabu Badigi. a bisa asali shinkafa dai a nan afirka ta yamma asalin tana daga badigi saboda haka gwamnati ta ajiye ma'aikatan bincike shinkafa a badigi na najeriya gaba daya to abin da ke cikin wannan lamarin noma na shinkafa ya danganta da yadda za a sarrafar da noman ita kanta wato taimakon da za a iya ba manoma su samu iri na gari su samu yadda za a sarrafar da ainihin shuka da girbi muna bukatan kayan aiki da zai samu mu kayan aiki kamar injinoni da za mu samu mu yi kaptu mu yi kaptu fadama a yi kaptu fadama kaptun fadama tractor zai shiga fadama dole tractor ne na musamman babu wato na fahimce kama kayan aikin da aka samar na noman shinkafan a da eh, yanzu ba sa yanzu babu dole sai an koma baya an je an nemo kayan aiki da ya dace da noman shinkafa kamar su tractor masu kafan karfe. Ganin matsayin jihar Niger dai a fannin noman shinkafar yasa na tuntuɓi kwamishina a ma'aikatar gona ta jihar Niger Alhaji Muhammad Kwato Abdullahi domin jin yunkurin da suke yi na inganta bangaren noman shinkafar. An sayi traktoci da aka sayi wannan shekara wato an ɗibi guda 25 an kai wurin nan. sa'annan za a samu ma manoma rance daga banki wanda za su yi amfani da shi wurin noman shinkafa. yanzu sarrafa ta kuma akwai injina injina ah, na casan shinkafa wanda za a an so daga gwamnatin tarayya wanda za su amfani da shi wurin wato ana neman shinkafa mai kasance ba masu datti ba wanda za su yi daidai irin na wanda ake shigowa da su daga kasashen Talakawan Najeriya dai na ci gaba da kokawa akan wannan lamari na tsadar shinkafar da za a sarrafa a cikin iyali. Sunana Ahmad Ibrahim ina sayan akalla duk wata ina sayan mudu biyar. Kaga shekaru hudu da suka wuce shinkafa ma ta gwamnati bata kai naira ɗari biyu ba yanzu ana ma maganar ɗari uku da wani abu. Wannan batun tsada shinkafan nan ya shafi rayuwarka. matuƙa kuwa ai mutumin da yake sayan mudu biyar kuma na sayan mudu uku ko mudu biyu ko mudu biyu da rabi gwamnatin najeriya dai ta ce tana nan tana shirin inganta noman shinkafar alhaji bukar tijjani shine ministan ƙasa a ma'aikatar gona na najeriya najeriya takan saye yawan shinkafanta daga ƙasashen ketare to kuma wannan saya da muke yi gaskiya yana rage mana kudade da yawa abinda muka sani a irge-irge da ake yi najeriya tana sayan shinkafa kusan na biliyan 360 zuwa sama kowane shekara kenan kowane wayewan gari najeriya tana da biliyan daya akalla a sayan shinkafa to kuma shinkafa abinci ne wanda mutanenmu nan najeriya allah ya ba mu kasa da ruwa wanda muna ya nome shi to amma duk da haka tunda mutanenmu yanzu sun saba an tashi tsaye shi shugaban kasa ya ba da umarni kuma ya ce mana lalle lalle mu tabbatar cewa ni da abokin aiki na minista na agriculture dr akinwumi ayo adishina mu tabbatar cewa cikin shekaru uku wato dai kafin wannan gwamnati ta ƙare mu tabbatar cewa ana noman shinkafa kuma ana sarrafa ta kuma ana saida ta a Najeriya da kuma kasuwannin ketare. Alhaji Bukar Tijjani ministan ƙasa a ma'aikatar gona ta Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha da fatan za a dukufa a ɗauki galma. Masu tsaro sai a shakata da waɗannan waƙoƙi kafin mu kawo muku shirinmu na gaba. ce alfiyari ya ɗara mugunta mai tsada she kuma mai tsada ai ga su zaren adi dogon banza masu tsaye wanda bai da mugunta mai tsada gaskiya ce tun da To, kamar yadda muka gaya muku muna fuskantar matsaloli da yawa da na'urorinmu sai a mana aikin gabara ku. duk da da injiniyoyi suna kai suna ta kokari. Eh, duk da haka karfe <laughs> bature aka ce bai da alkawari. Gaskiya bai da amana. Mm, bai da amana wani lokaci sai an fuskanci irin waɗannan al'amura. Hmm. To sai a ƙara mana a ƙara haƙuri da mu insha Allah muna fata cikin shirin mu na hantsi al'amura za su daidaita. mu koma gabatar muku da shirye-shirye kamar yadda aka saba ana tare da sashin hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu misalin karfe ɗaya da minti ashirin da bakwai kusan da rabi mun kuma zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Majalisar Dokokin Amurka ta karrama madigar 'yan rajin kafa demokuraɗiyya a ƙasar Bama Unsan Suci da lambar yaban zinariya a jiya Laraba a yayin wani bikin da aka yi a majalisar. Gwamnatin ƙasar Amurka ta ce tana kyautata zaton ganin China da Japan sun warware rikicin tsibiran da suke yi salin alin a cikin lumana. Masana addini a birnin Roma na ci gaba da jayayya akan wani rubutun da ke kan wani ɗan ƙanƙanin ƙyalle da ke nuna cewa watakila wasu kiristocin horko-horko sun zaci cewa shugaban addinin su Yesu Kiristu ya yi mata. Wata mujallar ƙasar Faranshi ta ba'a da barkwanci ta wallafa zane zane Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a wani takun da ke barazanar iza wutar munanan zanga-zangar da musulmi ke yi a faɗin duniya saboda wani fim ɗin raini ga Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda aka yi a nan Amurka da wato da ɗan kuɗin da bai taka kara ya karya ba. To a gaishe ki masu tsaro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na wannan lokaci. duk da tangarɗa da muka fuskanta da na'urorinmu sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da wato shirin Amurka tumbin giwa na Halima Jimrau kafin na madadin ita Halima Jimrau wacce mu gabatar da shirin tare da kuma Kiba Hero Jedo da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma Malam Jan injiniya da ya rika masa a nan dai sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Jan sarkin tsokana ba? Sarkin tsokana ake ba. <laughs> A tun shi ba zanga-zanga yake ba. Tsokana, tsokana. <laughs> This program has come to you from the Voice of America, Washington.